وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيف عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da juma'a sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara mu cikin wanda masallaci masjidu Sani Dauda da ke namba tara yakubu avenue dora daga lajima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ɗari da ɗaya a yau da izinin allah za mu tashi a aya ta ɗari da biyu kafin mu fara karatu a tsarin bayan karatun wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne darasi na goma sha uku akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala عليكم السلام الله وبركاته

in har kamar yadda kai tambayar nan haka yake daga zuciyarka kuma haka yake a aikace wannan ya nuna akwai alama ta imani tattare da kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutuna aksiru zikir hadimin lazzat ku yawaita tuna abin da ke karya garkuwan jin daɗi shine mutuwa wannan shine ke sa ko da yaushe ka dinga gyara alaƙar ka tsakaninka da ubangiji saboda ka san akwai ranar da Allah zai turke ka ya yi maka tambayoyi a cikin abin da kake aiwatarwa lokacin da kake rai a duniya abu na biyu wannan zai sa ka ƙara jajircewa ka gyara guzurin da za ka riski ubangiji da shi idan ka mutu to abin da za ka yawaita addu'a da shi shine ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik da ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik ya ubangiji mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka shine Allah ya ubangiji ki sarrafa zukata ka sarrafa zuciyata akan yi maka ɗa'a a duk dokar da ka bada don Allah yadda muna kirkita zaton za ka samu kyakkyawan makoma Allah ya baka kuma za mu gaba kiɗa na'am salam. Akwai asalin wannan ne to bari mu fara ba da amsa eh hadisan da suka zo akan yin raka'a shida ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya zo ingantacce shine ayi raka'a biyu bayan magariba akwai wani babban malami a cikin ilimi na hadisi a jami'an musulunci na umul qura wanda ke garin makka Dr. Muhammad Umar Azmul ya yi littafi musamman duk wani na filfili da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake aiwatarwa ya tattaro ta gabaki daya kunce makaranta ta kafansa ya sa masa suna buguyatul mutatawwi fi salati tatawwi dan ka koma cikin littafin nan zaka ga dukkan afulfulin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda suka inganta ba waɗanda suke na kanzan kurege ba raka'a biyu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ana yi bayan magariba shine wato tsarin sunan rawatib raka'a biyu kafin asubahi shine raka'ata alfajr sannan raka'a hudu kafin azahar ko kuma raka'a biyu kafin azahar duk wanda ka zaɓa ya inganta a sunna sannan bayan azahar raka'a biyu ko kuma raka'a hudu shi ma duka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafin la'asar shi kuma wannan addu'a ce mai cin gashin kanta kadai manzon Allah yayi yace rahimallahu mri'an salla qabla al-'asr arba'an wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce ya Allah ka tausaya wa duk yin raka'a hudu kafin sallar la'asar addu'a ce musamman manzon Allah yayi sannan kuma sai raka'a biyu kafin wato bayan sallar magariba sannan raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga wanda ya kiyaye goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowace rana in mutum ya kiyaye raka'a goma Allah zai haramta jikinsa daga kunar wutan jahannama raka'a biyu kafin asbahi rakata alfajir kenan sannan raka'a biyu kafin azahar kaga nawa hudu raka'a biyu bayan azahar nawa kenan shida raka'a biyu bayan magariba nawa kenan takwas raka'a biyu bayan isha in ka haɗa an samu nawa goma ya ce duk wanda ke kiyaye wannan Allah zai haramta jikinsa daga ƙunar wutan jahannama sannan wanda ke kiyaye raka'a guda sha biyu a kowace rana shi kuma Allah zai gina masa katafaren estate a cikin aljanna duk wanda ke kiyaye raka'a goma sha biyu Allah zai gina masa katafaren estate gida ne mansion a aljanna shi ne raka'a biyu kafin asubahi shine rak'atan fajr kenan raka'a hudu kafin azhar nawa kenan shida raka'a biyu bayan azhar nawa kenan takwas raka'a biyu bayan magariba nawa kenan goma raka'a biyu bayan isha'i ya zama nawa kenan sha biyu duk wanda ya kiyaye wannan insha Allah subhanahu ta'ala Allah zai dinga gina masa estate da mansion a gidansa na aljanna duk wanda ka ya inganta amma wancan mai raka'a shida bai inganta ba Allah ya samu dace idan ka zo jin tafsiri kuma ga shi baka da alwala to abin da ya fi dacewa ka yi shine ka fara yin alwalar saboda baka yi asara ba duk inda ka wanke a gabanka na alwala manzo Allah ya ce ana kankare maka ka da ruwan karshe da ke ɗiga a hannunka kaga baka yi asara ba na biyu idan ka shigo masallacin sai ka yi sallah raka'a biyu hadisin Abu Qatada al-Ansari wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace idza dakhala ahadukum al-masjid idza zarfu zamanin abinda bature ke kira adverbial course of time duk lokacin da ka shiga masallaci sai manzo Allah ce fala yajlis wannan ruwayar fi'il mudari'un ne maqrunun bila annahiya kada ka kuskura ka zauna hatta yarka'a raka'ataini har sai ka yi raka'a guda biyu wata ruwaya ce faliyarka raka'ataini qabla an yajlis kai raka'a biyu kafin ka zauna wasu daga cikin malamai da kuma suka ce ka'idan malaman usul fiki shine wannan hayu mujarrad anil qarina yaqtadi tahrim idan hani yazo babu wata qarina da ta rage mata karfi to yana hukunta haramci saboda haka baya halatta ka zauna har sai kayi raka'a guda biyu idan kai raka'a biyun nan sannan sai ka zauna ina fata an gane malaman da suka ɗauke ta a matsayin haramki to sun ce in ka zauna ba tare da kayi tahiyatul masjid da gaisuwan masallaci ka sabawa Allah wa'anda kuma suka ɗauke ta a cikin sunna mustahabiya shi eh, wato hani ne na wato karhanci an kyamaci ka zauna ba tare da kayi raka'a biyu ba to anan raka'a biyun nan ya kubuce maka ladan ya kubuce maka amma a wurinsu ba ka yi laifi ba ina fata an gane wannan shi ne hukunci a kai to da ya fi shi ne ka yi raka'a ka yi alwalarka sannan ka yi sallah raka'a biyu ko da kana tsoron misali ba ka so wani karatu ya kubuce maka sai ka karanta fatiha fatiha kawai a farko ka karanta fatiha raka ta biyu ka karanta fatiha saboda duka su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ka je tsuntsu biyu

na farko allo wanda mutane ke aiwatar da shi ana buƙatar kafin a baka hukunci sai an maka tafsili idan kana buga kwallo ne misali da dogon wando kuma ka buga ne dan ka motsa jinin ka na ɗan wani lokaci kuma ka ci gaba da harkokinka ka samu ƙarfi wannan kai tsaye ba za a ce maka kayi haramun ba amma idan kana buga ƙwallo wanda ake yi a yanzu a matsayin sana'a sa'an nan kuma da gajeren wando kamar kuma yadda ake yi to wannan babu shakka wannan haramun ne ina fata an gane sa'an nan da wa'anda suke kaga na farko ka ɓata lokacinka na biyu ka sa gajeren wando ka fitar da tsiraicinka saboda ɗa namiji tsiraicinsa daga cibiya zuwa ina gwiwarsa to kuwa kwallo da kasa gajeren wanda kasa ana ganin cinyoyinka ko da maza ne yan uwanka haramun ne su ga irin wannan cinyar taka balle mata su zo wurin su kalla kaga a wannan baya halatta idan kai haka kayi laifi sa'annan a irin wanda ake yi kaga ana tace ne kuɗi ake sawa da ake ci sa'annan kuma zai kawar da kai daga tafarkin Allah bukata maka lokaci tsakaninka da ubangiji musamman ma waɗanda suke yin ramadan cup yanzu ya wato yana daga cikin hanyar da turawa suka yaki mu. lokacin da ya kamata ka gyara ka da ubangiji ka je ka samu abin da za ka samu lada yanzu ba shi muna masallaci ba wani suna nan fili suna ramadan kof? suna kallo matasa ne suna nan suna kallon kwallo ramadan kof? ana yi ana ihu wani ma har da dura a shari'a ko ina fata an gane karshen ta ma in ba a yi hankali ba a karshen ta za a iya barkewa da fada kuma dukansu masu azumi ne duka wai lokacin azumi ne ya kamata su yi wannan kaga wannan an kawar da kai daga tafarkin Allah an kawar da kai daga bin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bugu da ƙari asalin wanda suka kirkiro shi sun kirkiro Allah ne saboda a kawar da hankalin musulmi daga tafarkin Allah to kaga ka biye musu ka cimma burinsu da suke da shi akan musulmi da kuma musulunci kaga wannan baya halatta ka yi da fatan masu yin wannan Allah shirye su Allah ya ba su ikon ba da wannan sannan kuɗin da ka samu a ciki baya halatta ko ka gina masallaci inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba da kuɗin da aka yi kwallo da shi aka samu da kuɗin da aka sata na aikin gwamnati kai ciyaman ne kai kansila ne kai ko shugaban ƙasa ne kai ko gwamna ne kai ko house of assembly ne kai ko house of representative ne kai ko senator ne kai ko kuma ɗan kasuwa ne kai ko kuma ordinary ma'aikacin gwamnati ne kai ka je ka saci kuɗi ka ci muya-muya ko ka yaudari mai gidanka a matsayin na ɗan kasuwa ka zaftari kuɗinsa duk wa'annan kuɗin idan ka gina masallaci da shi Allah baya karba wannan shi ne ka'ida Allah ya sa mu dace

asari ya inganta imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa bani ya kawo karan ɗansa cewa ɗansa baya masa biyayya sai da na umar sai kira ɗin sai ce mahaifinka ya kawo karanka baka masa biyayya haka ne sai ce gaskiya ne ya amirul mu'minina bana yi wa mahaifina biyayya amma kafin in amsa za ka iya gaya min haƙƙin ɗa a kan uba Sai da na umar sai ya ce na farko ya zaɓan masa uwa ta gari sai ce babana bai zaɓan min uwa ta gari ba mahaifiyata bokaye take wa hidima ga kuwa ba samu ɗame ido? Ba za a haifar da ɗame ido ba ya ce na biyu ya karantar da shi ƙur'ani da addini ya ce mahaifina bai taɓa karantar da ni addini ba ina ba ta gane sai ce na gaba ya ce ya zaɓan masa suna mai kyawu ya ce babana bai zaɓan mun suna mai kyau ba suna na jagulalle a jagula kaga ko dole jagula wa babansa ina ba ta gane sai da na umar sai ya juyo ya kalli wannan ba sai ya ce kai ka saba wa ɗanka tun kafin ya zo duniya abin da ka shuka yanzu kake girbansa a wajen mu'amalarka da ɗanka ashe kenan daga cikin haƙoƙi da 'ya'ya suke da shi a kan iyaye shine su karantar da su addini yau fitina ta kai fitina iyaye mafi galibi musamman idan Allah ya yi uba yana da abin hannunsa suna da wato yana da kuɗi zai iya ɗaukan ɗansa ya zaɓi makarantar da fi kowace makaranta tsada ta boko ya sa ɗansa ya karatu amma islamiyya zai ce ɗansa ba zai je islamiyya ba sai dai a ɗauko lesson teacher na islamiyya Ɗan lesson ne da koya mai ƙur'ani shi kenan in yi ƙoƙari kenan ai ana koya mai ƙur'ani hadisi babu tauhidi babu fiqhu babu ta fata an gane tarihi babu sa'an nan kuma wai wannan uba yana so ɗansa ya masa biyayya irin biyayyan sai da na abubakar da umar ka ko san ba zai yi ba ko to wannan yana daga cikin kuskuren da iyaye suke yi a yau wajen ba 'ya'yansu tarbiyya za su kai su isla'aboko wanda ya yi ƙoƙari shi ne kai shi islamiyya amma mafi galibi idan yana da kuɗi zai ga cewa ai ka baya buƙatar zuwa islamiyya sai a ɗauko malamin da zai karanta da shi malamin ma wata rana idan ya zo sai ka ya ce a karan kalla wallahi yaran nan sun tanyi homework ne sun gaji da aka suna so su ɗan huta sai a ce malam to sai a toshe ma baki sai a ce malam da ɗan dubu biyu a sha mai kada ka yi magana ko aka suke yi ba shi kuma malam yana ganin ya samu gasassa salwa Allah ka ka dafi Allah ya an yayi shikenan kuma ya juya an ba shi na mai ko ba shi bane matsala shi kuma ya tafi lafiya lau Ko kuma ne ga matsala ya jika a gidansa ko kuma a'a ya sa yaron ya je islamiyya masha Allah yaron kuma idan ya dawo a gida ana ba shi extra lesson da boko za a kawo malamin da zai karantar da shi shi kuma kudin da za a bashi kila ma ya kai albashin wani malami a boko dubu hamsin ko saba'in ko ɗari kuma kwanaki uku kawai zai karantar da yaron nan ina fata an gane can kuma me kokarin fa kenan a cikin iyaye sai ce da Allah a nemo mai malamin islamiyya da zai zo gida ya karantar da kansa to idan ya zo sai ka gana cewa a ah, Wanta ya biya ɗari ko saba'in amma wannan sai ka ya ce dubu biyar ko dubu bakwai idan ka ji idan malamin ya ce dubu sittin ko dubu hamsin sai ce a ah, yanzu ma an tana yi fi layi ne kuma satin ma Allah saboda ne yana ganin wannan a rana zai zama famsek zai zama shugaban ƙasa zai zama gwamna zai zama kaza amma wannan ya yi wuta ya zama iri na ko yana karantarwa a masallaci da saurara shi kenan kuma shi wani sakon yana ganin ya yi wuta kenan yana masallaci yana karantarwa su wa'ancan suna samun kuɗi aljihunsu sai ne jikirin miliyoyi na shigowa shi kuma wannan allah ba ku mu samu kuma shi wani saboda haka shi ba wannan ya dame shi ba abin da ya dame shi shine ya ga cewa ɗansa ya zama wani abu a gaba wanda idan ya wuce ana nuna shi ai ɗansa ne shine ke rikita ofis kaza shine kaza shine kaza ta ce masha Allah kana kayi kayi dace ƴaƴanka duka masha Allah to baka yi dace ba in a gidanka babu malami ka sake sabon lale na gaya ma wannan bayani in ya gidanka babu malami to ka sake sabon lale ka yi kokari tabbas a cikin kasan gidanka ɗanka da ka haifa ka ajiye malami wanda ko da bayan ka mutu zai ci gaba da gashi yana karantarwa abin nan ladan nan yana zuwa yana samun ka kun kuɗi ne zai kare. haka ne duk abin da ka ba su zai kare. in mulki ne shi ma me zai kubuce amma wannan ilimin shine wanda zuriya bayan zuriya generation after generation zai ci gaba da gudana a cikin yana daga cikin bayanin da Sheikh Salih bin yayi a cikin sharhin da yi wa bulugul Maram ya zo kan abu da ake magana akan wato wakafin da na umar ya bada da dukiya na fili na khaibara sai ya ce don Allah wanda zai iya nuna min yanzu wakafin yanzu yana ina sai ce babu shi sai ce amma ilimin abu hurera fa zai ce akwai shi ko babu aka ce akwai shi sai ce to ilimi ya bi wannan dukiya ya ce dukiya yana da falalarsa amma ilimin nan fa ne wanda ba zai taɓa karewa ba saboda in tafiya ta yi tafiya wata rana za a zo a neme shi a rasa amma wannan ilimin shine wanda ko ba jima ko ba daɗe ɗan shi ma ya karantar da ɗansa shi ma wancan ɗin ya karantar kaga ka buɗe wa kanka wani da katin jari yadda baya taɓa ƙarewa ina fata an gane ku iyaye a ƙara canza lale a wannan babu, ina fata an gane ka yi hidima Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara a arziki to a yi ƙoƙari a dasa wanda zai maye gurbi a cikin wannan gida na ilimi na addini saboda ilimin addini babu abin da ya daidai da shi a duniya kuɗi ko mulki babu abin da ya darajarsa ina fata an gane ba wai ina kore dukiya bane, ne ba wai ina kore ilimi a wato sarauta ko kuma mulki bane, amma shi ilimi baya taɓa ƙarewa baya taɓa ƙarewa shine har abada shine kuma abin da ya kamata mutum ya bada muhimmanci a kansa Allah ya sa mu dace magani shikenan ko malam sai ku cigaba mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله مدوككي sai ya fara ba da labarin shaidanu a zamanin annabi Suleiman yanzu an canza faifan bayani daga matsalan yahudawa mabiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Allah ya zo da bayani akan shaidanu a zamanin annabi Suleiman alaihi salatu wassalam wanda asali annabi Suleiman alaihi salatu wassalam a zamaninsa Allah ya sahala masa aljanu da mutane duk suna gudanar da al'amari na rayuwarsu a ƙarƙashin mulkinsa Allah ya ba shi wannan iko sai ya zama na cewa aljanu sukan hau sama su hau juna su ji irin tattauna wanda mala'iku suke yi tsakaninsu da juna don kowace rana mala'iku sukan tattauna akan abin da Allah ya yi wahayi mana Allah ya ce kaza zai faru Allah ya ce kaza to irin wannan tattauna wanda mala'iku suke yi shine aljanu ke hawa kafaɗin juna su ji wa'annan bayanin sai su raɗa wa juna sai su dinga rubutawa suna tattarawa suna mu'amala da bokai suna rubuta wa'annan bayanai labari ya iso ga annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya tura a karɓi wa'annan takaddun da aljanu suke rubutawa na bayanan da suke ji daga bakin mala'iku suna ƙarawa da bayanansu sai ya tattara sai ya dunkule shi littafin sai ya sa shi a ƙarƙashin kujerar mulkinsa duk aljanin da yake so ya yi amfani da wannan littafin don ya kwashi information su yi alaƙa da bokaye sai Allah ya ƙona shi idan ya matso zuwa ga wannan abin to ana nan ana nan har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya kaddara mutuwar annabi Sulaiman kuma mutuwar annabi Sulaiman ya kasance ne lokacin da ya ba su umarni suna bin umarninsa shi kuma yana tsaye da sanda haka ya rike sanda haka yana kallon su Allah ya turo mala'ika mutuwa ya zara rai su kuma aljanu ba su san cewa annabi Suleiman ya mutu ba yana tsaye yana kallon su suka dinga aiki suka dinga aiki har gara ta zo saboda mutuwar annabi Suleiman kaga ya dade a haka su kuma suna ta wannan aikin ta fara cin wannan sandar da dinga cin sandar dinga cin sandar har sai da ta gama cin sandar sai kawai annabi suleiman ya faɗi suka gano cewa annabi suleiman ya mutu ashe duk tsawon wannan lokacin matacce ne ke kallon su su kuma suna ta hidima suna tsoro in sun jiyo sai su na kallon su sai su cigaba da aiki shine Allah kanu ya alamu al-ghaib ma labisu fil azabil muhim da sun san gaibi da ba su kasance cikin wannan azaba na wulakanci ba wato daɗe wanda suka yi suna ta wannan hidima kuma alhali annabi Suleiman ya riga ya rasu to wannan aiki sai wasu daga ciki sai suka ga wannan takaddun na rubutu na bayani na tsaface-tsaface wanda annabi Suleiman ya kwace ya ajiye to sai yahudawa suka fara rada cewa ai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya samu mulki ne ta hanyar tsafi tunda wannan kundin tsafin a ƙarƙashin kujeransa na mulki ne saboda haka shi ma matsafi ne shi sa yahuda ba sa kiran shi annabi sai dai su ce king solomon saboda su a wurin su, tsafi ya mallaki duniya da ita sa'annan kuma suka raya cewa wai yana da zobe da yake asiri da shi wannan zoban wata rana ya ajiye sai wani bafari daga ciki ya ɗauka ya sa sai ya siffantu da siffan annabi Suleiman sai da ya fito yana cewa shi ne sai suna cewa a'a ba kai bane ya ne wancan alhali kuma ba shi ne aljanin ne ya sa wannan zobe ya rikide zama annabi Suleiman kenan annabi Suleiman da zobe ya mallaki wato duniya aljanu da mutanen da ya mallake su wanda Allah ya tattala masa su ta hannun tsafi ne ba annabta ba kaga shi ta ne gawa annabi dawud ina fata an gane saboda haka sai suka faɗi wannan magana magana ta uku shine wai akwai mala'iku ne guda uku suna tattaunawa tsakaninsu da juna akan zunubin da ɗan adam ce aiwatarwa sai ɗaya ya ce ai wato ɗan adam me yasa suke irin wannan wato saban Allah ne Allah ce idan ya sa musu sinadarin da ɗan adam yake da shi a jikinsa su ma za su yi irin saban da ɗan adam yake yi ko fiye da haka sai suka ce a'a Allah ce to ya jarabce su shikenan suka zo suna rayuwa a doron ƙasa sai ɗaya ya fitunu da son wata mata kuma wannan matar matan wani ne to daga ƙarshe sai ta ce mai in kana so in aure ta sai ka yi kisa ya kashewa kenan mijinta sannan kuma ya yi zina da ita daga ƙarshe ya aiwatar da abin da take so saboda dariza wai wanda Allah ya sawa ɗan adam aka sa masa a jiki daga ƙarshe shi kenan sai ya afka cikin wannan sabon Allah sauran wa'annan mala'ikun guda biyu da suka ga abin da ya yi sai ya roƙi Allah uku da zai matsa ya mai da shi wata sa wanda ake kiranta zahara sai aka mai da shi ukubar shine ya zama wannan sadin sahara a sararin samaniya sai Allah ya canza shi ya yi reformin din sai mai da shi wannan amma wannan malaman tafsiri suka ce duka wannan tatsuniya ce saboda kage ne aka yi aka jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba gaskiya bane na uku suka ce to mala'iku ne Allah ya zo da su da siffar adam suka zo duniya suna koya wa mutane sihiri amma fa in suka koya wa mutane suna ce to kakku karkuta don mu nan fitina ce a doron ƙasa kada ku yi wannan aikin saboda haka shi kenan wai dalilin koyar da sihiri a doron ƙasa kenan sai sihiri ya yawaita a cikin mutane to shi ne sai Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman suka bi abin da shaidanu suke karantawa a bisa mulkin annabi Suleiman na tsafi na koyawa bokaye tsafi sai Allah ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman alaihi salatu wassalam bai kafirta ba wannan yake nuna sihiri kafirci ne Allah ce annabi Suleiman bai kafirta ba walakin na shayafin kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafirta ala mulki Suleiman a bisa mulkin annabi Suleiman ma'ana shaidanu ne suka kafirta a zamanin annabi Suleiman suka koyi sihiri suna koyawa wato bokaye sihiri shine ce yu'allimuna nasa sihira wa'annan shaidanun suna koya wa mutane sihiri wa ma unzila alal malakai ba fa saukar da komai akan wa'ansu mala'iku guda biyu ba babila haruta wa marut wato mala'ikun nan a garin babila wanda ake kiransa haruta da maruta wanda aka ce wai su ne suka koya wa mutane sihiri idan mutane sun zo wurin su zai ce a'a ku kafirta mu fitina ce wannan sihirin da muke koyawa fitina ce Allah ya aiko mu doron ƙasa don a jarabci ɗan adam da shi falatakko aka kaku kafirta sai ya nuna aikin sihiri kafirci ne ina fata an gane sai ya ce wa ma yu'allimani min ahadin su wa'annan mala'ikun guda biyu da suke cewa a wannan kiskan cewa ba a saukar da wasu mala'iku a garin babila da ake kiransa haruta wa maruta ba wa ma yu'allimani min ahadin su wa'annan da ake cewa mala'iku da suke haruta da maruta da ake faɗi ba su ma koya ma wani ba amma yu'allimani min ahadin ba su koya ma wani ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun balle su ce mu fitina ne wala takfur kakku kafirta wannan aiki na kafi kafirci ne kakku kafircin fa min minhuma ma yufarriquna bihi bainar mar'i wa zauje. sai su koyawa mutane abinda zai raba tsakanin mata da mijinta wa ma hum biqalina bihi min ahadin illa bi idnillah su matsafa bokaye da aljanu ba su isa su cutar da wani ba sai da izinin Allah wannan al'izin a nan kaunan wa kadaran wa azalan shine izini na ubangiji wanda ya tsara shi tun fil azalwa na sihiri zai kama shi a rana kaza ba su ita su cutar ba sai da izinin Allah shi ne Allah maɗaukaki da ke magana akan cewa wa ya ta'allamu na ma ya zurruhun suna koya wa mutane abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba saboda sihiri kafirci ne yana cutarwa baya amfanarwa wani zai iya cewa to ai yana amfanarwa tunda mutum in ya yi sihiri abin da yake yin sihiri akai yana cimma manufarsa akai ai yana da iyaka Allah ce wala yuflihu sahiru a ata matsafi duk inda ya biyo ba ya taɓa samun nasara bi ma'ana nasarar da yake samu yana da iyaka duk sihirin duniya duk tsafin duniya yana lastin ne na wata shida daga wata shida zai fara lalacewa sai dai wanda ya yi shi ya ƙara renewin ɗin wannan sihirin amma bayan wata shida kaifinsa zai dinga dakushewa to baya amfanarwa sai dai ya cutar sai ce wala alimu su ba sun sani cewa laman ishtarahu abin nan da suka siya na sihiri suka koya malahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya siye shi ba yi da rabo a lahira duk wanda ke sihiri ba yi da rabo a lahira wato a duniya zai cimma manufarsa amma na iya yana da lokaci amma idan ya lalace da farko ne a duniya ya yi asara ko da kafiri ne shi sa'annan kuma a lahira ba zai taɓa shiga aljanna ba shi ne Allah ce wala bi isa ma sharo bihi anfusahum tur da abin da suka siya da kawukansu duk wanda ya je gidan boka ya yi tsafi saboda kasuwancinsa ko saboda siyasa ko kuma saboda yana son karfi ko namiji ne ko mace yaro ne a gidan mai gidansa yana harkan kasuwanci yana so sai abin da ya ce mai gidan zai saurara ya je ya yi tsafi ba yi da wani abu da ya samu ala a duniya sai wannan fa'idar ba a lahira ba yi da amfani a wurin Allah dan wuta ne din din din in ya mutu aka bai tuba ba sai ce laukanu ya alamun da dai sun san ƙarshen wannan bala'i da musiba na tsafi da sihiri da suke yi to wannan babi babi ne bala'in gaske duk mutumin da ke tsafi sai kaga Allah ya cire mai natsuwa a zuciya baya taɓa samun aminci saboda ya saki reshe ya kama mai ganye zaka ka duk inda yake Allah na sa mai tsoro ko motsi ya ji sai ya ce anya ba wani bane ya masa yanzu yana fitowa sai ya ga mage bakar mage ta girma ta kofa gidansa sai kaga ya dan yaka akar makallahu wallahi da na ɗan fito na ci karo da mage hanya ba su wani bane suka turo Gaba gabaki ɗaya sai ya rataye rayuwarsa kaco kat zuwa ga wani kucaki boka sai ka ga in professor ne sai ka ga profesancinsa bai masa amfani ba wani kucaki shi ke ba shi control idan kuwa sanata ne ko dakta ne shi ko makamancin haka sai ka ga wani kucaci kazani cike kontrolin ɗinsa sai abin da ya gaya masa shi yake yi wa'annan kuma matsafan asali yadda suke yi shine suna da aljanu da suke musu hidima aljanun daman kashi biyu ne akwai abin da ake kira kawakibu sayyaratul alawi akwai kawakibu sayyaratul sufuli akwai kawakibu sayyaratul alawi sune aljanun sama su a ɗabi'ar da Allah ya yi su a sama suke yawo kawakibu sayyaratu sufuli su ne kuma aljanan ƙasa wanda suke rayuwa kamar yadda ni da kai muke rayuwa duk gidan da misali yanzu ba ga muna da gidaje ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wani zaka ga ya kama 4 bedroom wani 5 wani 6 yaki uku ne kawai yayi occupying sauran ukun standby ne ko to wannan aljanu ne ke kwana a ciki aljanu ka kamawa su suke kwana a ciki haka manzo Allah ya faɗi haka sakon yake to wa'annan ɗakin aljanu ne ke kwana a ciki wanda sauran mutane ke occupying suke kwana su ne naka wa'ancan ragowar ukun aljanu ka kamawa su kuma kake biya wa kudin haya ina fata an gane su suke zama a wannan wurin ina fata an gane to su irin wa'annan su ne suke rayuwa kamar yadda ni da kai muke rayuwa yadda muka san juna a anguwa haka haka su ma suka san mu sun san alhaji wani sun san tsanatawa ne sun san distinguish ne sun san kaza duk kowace anguwa akwai aljanun da suke rayuwa yadda ni da kai muka san juna muna cikin anguwa haka su ma aljanun suka ka. ko girma suka yace alhaji wani ne a shi ya wuce rayuwa suke yi yadda kake rayuwa su ne ake kira kawakibu sayyaratul sufuli to su ne waɗanda bokaye suke saurin kira saboda sun ce asra'u Ijabatar, su suke saurin amsa wa bokaye in an kira su su ne suke amfani da sakandamai kuma sakandaman nan sun raba shi kashi hudu zuwa biyar shine akwai abin da ake kira buruj ma'iya akwai buruj nariya akwai buruj hawa'iya akwai buruj turabiya nariya shine na wuta hawa'iya shine na iska ma'iya shine na ruwa sannan kuma turabiya shine na ƙasa kuma kowanne akwai wa'annan huruf ɗin buruj ɗin sun alaƙanta shi da hurufin ija'iyya wato kowanne akwai harufan da suka yi daidai shi ne sirrin da za ka ga idan sun je gidan boka sai ce me sunanka sai ce misali muhammadu me sunan babanka sai ce musa me sunan mamanka sai ce maimuna me sunan matarka sai ce maryamu yanzu menene common number a ciki shine mimun sai shi wannan bokan sai ya duba mimun nan a wani buruji ya fada ina fata an gane yadda suke yi kenan sai a ce to misali ne ya fada cikin wato hawa'iya sai a ce eh aikin kaɗin nan bai sauki amma sai ka yi kaza ka yi kaza sai a baka wani abu a ce ba shi a ƙona da bi iska a cikin kenan in kuma na nariya ne da wuta za a yi amfani da shi in an duba haruffan wanne ya fada ne sai a bashi allon karfe ne za ja cewa wayo wuta yana jin jikinsa da wuta ta yadda ake musu kenan idan kuma na ma'iya ne na ruwa shi ne sai a ɗauko a ce an bashi ya jefa a cikin rijiya ko a salga ko kuma a cikin kogi ko fadama ko teku sai ya jefa wannan abin saboda da buruj da aka yi amfani da shi kenan idan kuma turabiya ne sai a ce wannan binnewa zai yi ya je kofar ofis ɗinsa ya binne ko kuma ya je kofar gidansa ya binne ko kuma ya je ɗakin wannan mutumin ko a ce kaza a binne shine na binnewa shi kenan daga nan sai kaga asiri na aiki saboda an yi amfani da alfanu ko kuma abin da suke kira istikharin misbaha akwai istikhara da suke yi na misbaha na carbi sai ka ji ce a ah, shi fa ba boka bane yana baya amfani da aljanu da raufane yake amfani da su to me yayi rafanan aljanu ne amma kai saboda a batar da kai sai a ce ma ai da raufane yake sai ya ɗauko carbi haka sai ya dunkule sai ma haka za'a sai ka zaɓi nan kana zaɓa sai ya rike sai ƙara dunkulewa sai ce ƙara zaɓa sai yi sai ƙara miƙa maka sai ce matsalar ka kaza ce sai ka tsaya ka ta mamaki ah to ya aka ya sani saboda yana mu'amala da aljanu aljanu asalinsu shine idan mutum na yadda Allah ya yi ɗabi'ar aljani idan yanzu haka ba Allah ran mace na muka gaisa ba in aljani ne na jikin bokan abin da ka yi a rayuwanka zai gani kamar talabijin CCTV yake da shi saboda shi abin da Allah ya yi shi kenan in aljani ya shiga jikinka yau duk abin da ka yi tun daga ranar da ka zo duniya zai gani kamar kyamara ne shi ne za ka ga a fina-finan turawa suna fim ɗin ya ci a hannun shi sai ya ga duk wani abu ana fim fim fim fim ɗabi'ar aljani ne to amma kai da baka sani ba sai ka zaci fim ne a'a saƙo ne na ɗabi'a ta yahudawa a cikin ƙasar wanda suka ajiye kundin tsari na ƙafi to a nan ne ake ciro shi to daga nan ne sai a ce ma kaza da kaza da kaza sai kai ta mamaki ya aka ya sani ga dalilin da ya sa ya sani kenan idan ya cika cikakken matsafi kenan in ko ba cikakken matsafi ba ne shi asalinsa an yaudara ne ɗan damfara sai yana da ɗan kora za su je su binciko waye kai da ɗabi'unka da komai su ne za su tallata maka shi su ce ka je akwai wajen malami kaza za su gaya mai duk abin da ke damunka idan ka zo kai kuma sai ya gaya maka ba nan dama yan fo wannan ɗin kenan wanda su ne suke yin wannan amma waɗancan matsafan asali abin da suke yi kenan wasu kuma a'a aljanin ne suka shiga jikinsu sai suna amfani da su sai ya ce maka shi yana magani amma shi maganinsa a tsarin saboda aljanin ya mai sharaɗi kada ya karɓa sama da naira ashirin shine abin sadakarsa idan ka zo za ka ji an ce ai baya karɓan kuɗi da yawa duk matsalar ka in ka faɗi naira ashirin zaka ka ajiye ka ba shi dubu ɗaya wallahi ba zai karɓa ba saboda aljanin ya gaya mai in ya karɓi dubu ɗaya ba zai aiki ba ina ba ta an gane sai kuma sai ka shantake ga su don a cikin garin kaduna masu shuri shuri shuri garafin guza da sauransu za ka ga mutane an taru cikin do har ɗan sanda ake sa musu suna gadin mutane alhali ka je gidan boka ka rasa imanin ka ba ki koyi harkokin da suke yi kenan akwai kuma na finjan kofi ne ko kwarya za a zuba ruwa sai ya yi surkullansa ya faɗi sakandamansa sai a ce ka duba sai ka kalla da ka gani sai ce kira sunan wane kana kira sai ka gan shi kawai faifai kamar tv sai a ce me kashe so a mai a kashe shi ne ya ce a'a shi abin da ke so a dawo mai da bashinsa da yake bin sa Yawa ne bashinsa miliyan kaza sai ce to mu nawa za mu samu sai ce za mu baka kaza sai ce to ka ce wa ne ka kawo min kuɗi na nan da lokaci kaza in kana son yanzu ne sai ce to ka kawo min kuɗi na yanzu kana zaune a wurin kafin ka ankare aljanin zai je shiga jikin wannan mutumin sai sa mai ya sa mai kunci ya sa mai tunanin wannan mutumin in ba kuɗin ya kawo ba zai iya mutuwa sai ka ji ya kira ka dan Allah kana ina ne sai ce ina wanda sai ce kuce mai shi a ce mutumin nan fa ubansu ne an sace imaninka ba abin dariya ba ne abin takaici ne don abin da ake ake sace imanin mutane kenan shikenan sai ya tafi ruu sai je yana bashi shikenan yanzu ya ga wani karamin Allah a zaune yanzu kawai yana zuwa sai ka dace karamin Allah karamin Allah ashe a karamin Allah ba mu san cewa muna tare da wani hamshakin malami ba shikenan yanzu ya zama Allah sai abin da ya ce masa yanzu wannan mutumin sai ce to in kana son abu kaza ka kafircewa Allah kake yadda da Allah ni zan ma komai yanzu Allah ne ma wannan har ka ji yana ma izginanci Allah ya maka wannan ko ni ne ne maka kai kuma saboda an riga an gama da kai sai ka zaci ai shi ne alhali ubangiji ne Allah ya rubuta tun ranan da kafin ka zo duniya cewa ranan Allah ya kaddara wannan kudin zai zo gare ka amma saboda ka ki yin haƙuri, ka ki mai da al'amarinka wajen Allah sai aka sace imaninka wannan mutumin sai zama dalilin zuwanka shi kenan wannan abu sai zama ba kai da kowa a duniya ba sai wannan mutumin to ta wannan hanyar aljanu suke amfani da shi sannan kawakibu sayyaratul alawi aljanun sama kenan suka ce abu inda al'ijaba wa akwa su ne ba karamin boka zai kira su su zo ba wato sai bokan ya cika kasungumin gumin mushiriki number one sannan zai kira su su zo amma ba irin kutakan nan ƙananan bokaye za su kira su su zo ba amma irin na anguwa yana zaune in yace aljani zai ji zo saboda yana da kayan sinadaran da yake amfani da shi na tsafi sai ya zo ya ce mai yi kaza kuma sai yi babban abin da suke amfani da shi kenan yawanci aljanun sama za ka gansu su ne masu fuka-fukai to shine zaka ji suna ce maka ai su da mala'iku suke mu'amala shine Allah ya tona asirin su yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an kuma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun sai suka ce qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun Allah ce ranar da za mu tada mutane gabaki daya duk duniya za a tada su sai a ce summa kuli lil mala'iku sai Allah ce wa mala'iku a haula'i iyakum kanu ya'budun wa'annan da suke tsafi da suke cewa su da mala'iku suke mu'amala da ku suke sai mala'iku su ce qalu Buhana, su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amarin mu koma bayan su bal kanu dunar aljin aljanu suke bautawa aksaruhum bihim mu'minun da yawansu da aljanu suka yi imani ba mu mala'iku ba ina suka gan mu kaga mala'iku sun bambanta da kansu amma kai a duniya sai ce maka wato shi da mala'ika akwai wani littafi ba zan ambaci sunansa ba saboda littafi ne wanda ya shahara duk duniya littafan da ake tafi in baka da wannan littafin baka cika cikakken boka ba asalin mafut asalin manuscript ɗin littafin da jini aka rubuta shi gashi nan a nan ƙasar a Najeriya a banza ake siyar da shi kana zaune sai a kawo maka a Saudiya in an kama ka da wannan littafin kashe ka ake tun wanda aka gan shi da littafin ya rike sunansa kisa amma a nan na tuna lokacin da nake masters na nemi wani mai siyar da littattafai a library ɗinsa na ce don Allah ya nemo min littafin ya ce min a misira zai samu littafin amma sai na masa alkawali zan ba shi dala dubu ɗaya a ne mallaka min littafin sai ce ai ana samun kuɗi da shi ya dinga gari yana kallo na sai ce kama kuɗi kake so sai na ce a'a ina bincike ne akan bokaye da tsafin su saboda haka ina rubutu ne na masters ina so in kafa hujja da wa'ansu bayanan da suke yi ɗauko daga asalin tushen bayanansu. ba wai shaɗi faɗi ba inda project ne kake rubutu sai ce min to iya saukin da zai min in kawo dala ɗari takwas zai kawo min saboda ko a wato seaport in ya zo wucewa sai an bukuta yana da littafin in yana da shi garamar da ake ɗaura masa ya sha daban da na kowane sai na ce mai to ka bar shi bana so ina nan a kaduna ina zaune da ɗari biyar aka kawo min littafin nan naira ɗari biyar aka kawo min littafin kaga kuwa dole tsafi ya yi yawa a cikin mu a yau ina fata an gane dole tsafi ya yi yawa a cikin mu yau a cikin littafin ne aka faɗi asali duk wanda ka ji yana kiran alarammomi su zo su karanta mai yakin guda arba'in da ɗaya wallahi a cikin littafin ne yake asalin mutumin nan shi ya kawo wannan tsarin a musulunci babu wai karanta yakin kafa arba'in da ɗaya asali a cikin wannan littafin yake za ka ji an ce maka Musaifa ka karanta yasin shine sai ka ga an kai kuma miskini baka sani ba zai ce to kai ya ce a karanta yasin kafa 41 in an gama sai a ce ka yanka asali wanda ya yi littafin a cikin littafin wannan bayanin yake kuma da yawa mutane yau suna yi hatta masu kiran kansu alin sunna yi ko ba yi da suna sai ce ma yana neman buɗe a kasuwanci sai a mai yasin a yanka rago ko a yanka kaji a raba a kara makallawo kai kuma an kira ka a ustazu ya ka zo ka yi tilawa ka karanta yasin an baka dubu goma goma ko ashirin da biyar biyar ce kai Allah ya maimaita mana wato Allah ya maimaita maka dubu ashirin da biyar ko ba shi bane abin da ke faruwa yau kaga wannan musibar yana daga cikin bala'in da da kunno mana kai shi sa za ka ga tuntunin da muke fuskanta a arewa wanda yau har yau muka kasa magance matsalar ta wannan kofar da ya shigo mana inda mu kuma muna jingina wa shugabanninmu da sakaci da sauransu sai muka da shi siyasa wallahi saboda wa'annan tsafaci tsafaci ne Allah ke narka mana wannan hukumar da muke fuskanta a arewa amma mun kasa ganewa sai muka wofintar da abin muka mai da shi ta siyasa kafin nan da yawa daga ciki an raba mata da mijinta an raba uba da ƴaƴansa an raba ‘ya'ya da mahaifinsu an raba ƙani da ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma suna da bayan da ka san kafirai kuma duk ta wannan hanya ne aka yi kaga a wannan kofar da yawa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu sani cewa an buɗe mana ƙofofi na halaka a wannan kofar kuma da yawa an shiga ciki an yi dubu dubu a ciki babu inda aka ce duk kana neman abu a wurin Allah sai ka sauke Qur'ani sannan Allah zai karba manzo Allah bai taba karantar da mu wannan ba ko sai ka karanta yasin kafa 41 sannan Allah zai biya maka bukata Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashhadun lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni Allah ka ce musu ina kusa kaga Allah ce yana ne yana kusa wanda yake kusa da kai yana bukatar sai kai long process baya bukata daga hannu ka kira sunayen Allah ka gaya wa Allah Allah ya ji kuma ya amsa maka to amma sai aka aka wanke mu yanzu muna gani in ba sauka kai ba in ka roki Allah Allah ba zai amsa ba in ba ya sun kafa arba'in da ɗaya ka karanta ba Allah ba zai karɓa ka ba in ba ka je ka yi kaza kai aka mai da mu kuma duk waɗannan yanke-yanken a cikin asalin wannan littafin ne zan ambaci suna ba saboda wani na nan yanzu yana ya kasa ya tsare yana jira malam ya faɗi ya je nemi littafin nan ya koya to naki ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita a nan idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗaura sauran bayani akan wannan aya da abin da ya kunsa sai mu ci gaba da bayani insha Allah subhanahu wataala a madadin Sani Dauda Foundation wanda Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwan zazzau babba ya ɗauki nauyin sadar da wannan karatu zuwa gare mu ana roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya yi albarka da zurriyarsa a saka masa da gidan aljanna mu kuma karanta Allah ya karba mana a matsayin ibada Allah kuma ya tara mu a cikin aljannan firdausi kamar yadda ya tara mu a cikin wannan masallaci da sa karatun nan da muke yi ya zama dalili na tsiran mu duniya da lahira kada ya zama dalili wajen halakan mu a duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu